السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan watan muna yi ne na shida kenan ba shi ne na biyar na na wannan wata mai albarka wato ramadan na hijira 1444 daidai da 27 ga watan uku 2023 kuma wannan masallaci mai albarka na ashek abubakar gumi da ke mariri a titin maiduguri road kusa da kasuwar yan goro a inda muke tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul qasas za mu tashi aya ta 39 aya ta 57 na faƙalu

أولم يمكن لهم حرما آمنا يحبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا نعم ولكن أكثرهم لا يعلمون نعم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا suka ce in inna tabi'ul huda ma'aka idan muka ce za mu bi shirya tare da kai nusa khattaf min ardina za a rika wato za a rika fisgar mu ana kwace mu ana ci dinafin ɗinmu min ardina daga mu awalam na makin lafin haraman shin ba mu tabbatar musu da wani ɗaki mai alfarma ba ko kuma guri mai alfarma aminan amintacce yaji ba ilaihi samaratu kulle shay'in duk wani dangin ɗan itace na ko menene ana kaiwa zuwa ga wannan garin rizqan min ladunna wannan wani arziki ne daga gare mu walakin aktharuhum la ya'lamun sai dai mafi yawan su ba sani ba <clears throat> amma yadda muka faɗa jiya daga cikin mugun zato da kafaran maka ƙurai shawa suke yi wa Allah kuma suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine suna ganin idan sun ba Allah ba su sha wuya wannan kuma yana daga cikin abin da ke janyo al'umma suke sake fada cikin wahala <coughs> mutum ya ce in nace zan ba Allah in nace zan yi gaskiya in nace zan yi amana in nace zan rike kaza a gurin aikin nan sai na bi gaskiya ba ba zan ci abinci ba haka ake faɗa to wani ma ya rike karyar ya ci abinci ballantana da ya rike gaskiya wannan mummunan zato ne ga Allah kuma mummunan zato ga Allah mummunan aiki ne to da aka suka ce in muka ce za mu bi wannan shiriyar tare da kai mu bi wannan qur'ani mu bi wannan gaskiyar to za a samu matsala za a rika kama mu in mun fito mu mutane ne masu kasuwanci kamar da muka faɗa biya muna yawan shige da fice mu je sham mu je ina ne to ko ina kuma sako da lungu na mutane waɗanda ba musulmai ba za su rika kidnapping din shine ikhtibaf za su kama mu daga muna fitowa daga garin mu za a kama ko ma daga cikin garin nan, min arzina sakamakon mun imani da kai sai a ce ga waɗanda suka yi imani da Muhammad a kama su a kashe su a yi dinafin ɗinsu abin muke jin tsoro kenan saboda suna kallon annabi shi kaɗai ne a maka sauran gurare kuma babu musulmai da yawa babu masu ba shi kariya ba masu goyon bayansa don muka ce za mu bi kayan mun shiga uku mutakhassas min ardina wannan shine tunaninsu shine mafarkinsu sai ubangiji ya ce wannan ba gaskiya ba ne gurin da suke zaune <clears throat> a cikin harami harami ya kasu gida biyu shi ɗakin allah ana ce mishi haramun haramun la haramun makki ɗakin allah mai alfarma sannan cikin ƙasar maka ko ka ce ƙwariyar maka cikin badalar maka ita ma ana ce mata haram inda aka haramta yaƙi aka haramta tsuntuwa aka haramta hatta cire ciyawa da sauran abubuwa wanda aka haramta a garin don mutum ya riga ya shiga gurin ko ya aminta shi sa kake ganin za a je aikin hajji mutum miliyan uku miliyan hudu akwai shekarar da miliyan shida ka tsaya filin arfa <clears throat> amma har a gama ba za a yi fada ba ko zage-zage ba a yi me yasa wallahi ba wani taro da za ka tara mutum miliyan ɗaya duk duniya ba a yi faɗa ba ba a yi zage-zage ba sai dai taron haramin Allah saboda Allah ne ya yi tarbiyyar gurin da kanci na farko ya haramta yaƙi a gurin na biyu ya ce duk wanda ya shiga aikin hajji ko umara da <clears throat> farada fihin hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj to kana jin tsoron kada aikin hajjin kai baci an ce ko mutu na rigima ba la jidala ba fasikanci ba jidali ba fada ba kwarkwasa ba barna babu duk wani muqaddimat da ke nuna sabon Allah an hana to ko wani ne ya taka ka bisa rashin sani sai ga kai ne ma kake ba shi haƙuri kafin ma ya baka hakuri kuma shi sa mun sha faɗa muka ce daidai da ɗan sanda ko soja da bindiga ba ka gani ba har ka gama yawon ka maka sai dan hedikwata su ta je kila za ka gani sannan idan ma suna da wata ƙaramar sistan aljihu ake saka. doka ne ba a fito da bindiga a yawo da ita nan kwafa ta take yawo har ma da jan kyalle jan nan da yake nuna hanyar an ba su dama in sun kashe ka sun karban banza matukar kai ne ka ga gonar ba wani bincike sai ce kare kan sai yake to ko su ba cewa sai wani lokaci sai ga ya sha kuma ana nuna ta tsirara ana a mota tsirara a ina ne ko ina can kuwa ba ka ganta ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya ma ya ce man hamala alaina silah falaysa minna duk wanda ya dauki makami ya zare makami gare mu baya tare da mu kuma yace duk wanda zai wuce ta kasuwar mu ko masallatan mu to in biya ce da shi ma ya mai da ita cikinta ya rirrufe su kar ya fito da su tsirara to haka bindiga to Allah yake ba sa gani dan Allah awalam numakkin lahum haraman amina yanzu ba su ga yadda muka tabbatar musu da wani harami amintacce ba mai zaman lafiya mai kwanciyar hankali ƙasarsu mai zaman lafiya garinsu mai kwanciyar hankali ba wani tada hankali da ake a garin kuma kowa zuwa ya shayi daga ko'ina so yake zo garin shauki yake zo ƙasar ba sa gani ne saboda haka kuma wani abin mamaki shine duk wani dangin ɗan itace da wani abinci wanda kowa ya san ƙasar maka rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zai zar'in inda baitikal muharram ya Allah na ajiye iyalaina a wani guri wanda in an yi shuka ma ba za ta fito ba kuma wallahi in kana yawo kasar ƙasar maka za ka ga musamman kai ko lokacin damuna ba za a rabi? abubuwa masu ƙayatarwa ba falantana lokacin rani daidai da bishiyoyi ba sa fitowa da rabebiyan nan sai da aka kai musu daga nan najeriya aka dasa ta a nan filin arfa duk da rabebiya da ka gani wallahi ɗauko ta aka yi daga najeriya aka yi sadaka fi sabilillah <laughs> aka kai ta aka dasa da haka ko sun yi shuka ba ta fito ba to amma ka je ƙasarka da ake shuka duk wani ɗan itace lemo gwanda apple gwaiba menene menene duk abin da ka sani ana kaiwa garin da ake a ƙasarku sai ka same shi a can kuma ya ninka na garinka kuma ya fi na garinka sauƙi da arha yanzu rabe-raben da in sa a gabana in cin ƙoshi haɓɓiga wallahi tun 2011 2011 da muka bi aikin kan don yawo ake da shi a mota a kori kura leda sai a ce maka riyal ɗaya a ciko leda riyal wani riyal riyal wahid nan kwafa gudanar za ka siya na ɗari biyar a baka kwaya nawa za a baka to a nan ba ma ka tunanin za ka cika ƙoshin ba ka tunanin wani apple da jan da yalan da kowanne ga shi nan sai ya za ka shigo da shi ɗaki ka iya can riyal biyu riyal ɗaya to in ka baro can kuma shi kenan ko ba ba ta ake yi ba wannan ba abin mamaki ba ne abin mamaki ne Allah ya ji kan Dr. Hamad ya ce abin da yake da tsada kawai a maka shayi shayi to shi ne kawai yake da tsada amma daidai da tumatir ɗin nan wallahi za ka same shi a can iya ganin sa kanka bi Allah ya azurta su komai kuma ba su da komai amma Allah ya azurta su komai to wannan duk albarkar Allah ce a dalilin addu'ar Annabi Ibrahim ce ta same annabi ibrahim wa izqala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min as-samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir Allah ya qala wa man kafara ai wanda ma ya kafirta fa umatihu qalilan thumma atarruhu ila azabin wa bi'sal masir to wanda ya kafirta ma Allah sai mun ji da shi dadi a cikin garin ballantana wanda ya musulunci saboda haka ku daina wa Allah mummunan zato awalam yarau anna ja'alna lahum haraman aminan wa yutaqaffafu an-nasu min hawlihim basu ga mun ba su wani gari mai alfarma ba amma a gefen garuruwansu ƙasa kaza lungu kaza can ne ake kidinafin amma a ƙasar maka ba a yi ƙarya ne ka ce ka zo an yi kidinafin ɗin wa yutakhaffafu an-nasu min haulihim daga can gefen su ne ake kidnapping din a can wasu garuruwa inda ba maka ba afadil batil yu'minun yanzu da ƙarya suke amincewa wa bi ni'matillahi yakfurun suke kafircewa game da ni'imar Allah to wannan Allah ne musu raddi wannan mummunan zato da kuke yi yayi muni ba gaskiya bane ba daidai bane in kuka ba Allah babu abinda Allah ba zai muku ba ba kuma ba Allah ba ya ba ku amana ya yi muku aminci ina kuma ga kun bi shi ne suka ce wa qalu inna tabi'il huda <clears throat> suka ce lalle in muka bi shari'a ma aka tare da kai ya manzon Allah nutakhaffaf min ardina za a rika fusgar mu ana ana kame mu daga garinmu mu ba ma sai mun fita waje ba awalam numakin lahum muharman, ba mu sanya su ko ba mu tabbatar musu da wani harami ba amintacce ba ilaihi samaratu kulli shay dan itacen duk abin da ka sani ana kaiwa gare shi ana jawowa gare shi ana zuwa ana kaiwa rizqan min ladunna wannan wani arziki ne daga gare mu inji ubangiji <coughs> ma'ana Allah ne ya riga shirya walakin na la ya'lamun sai dai mafi yawan su ba su gane hakan ba na'am وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا نعم وكنا نحن الوارثين وبنجي ya ci gaba da cewa wa kam ahlakna alqarya wa kam ahlakna min qaryatin alqarya nawa ce muka halakar da ita batirat ma'ishataha wadda ta yi girman kai ta yi alfahari da yanayin rayuwarta a tilka masakin hun waɗancan irin alamun guraren da suka zauna ne lam ba a ba'dihim wanda bayan halaka su ba a iya zama ma a garin ba illa kalilan sai gurare ɗan kaɗan wa kunna na hannun wari mu ne muka kasance masu jaje masu gado wato masu gaje guraren abin nufi a nan alƙaryu da dama nan ce alƙarya ana nufin mutanen garin wa ka ayyin min ƙaryacin atat an amri rabbiha alƙarya nawa ce ta shige gona da iri atat ta yi wa Allah ta'addanci to Allah zai ambata alƙaryar amma wa yake nufi mutanen garin ake nufi in aka ce an halakar da alƙarya ai ba ana nufin garo ba ana nufin gidaje da gonakinsu aka halakar ba a mutanen garin su ne alƙarya wa kam a halakna min qaryatin to nawa ne guda nawa ne ai bila adadin mun halakar daga alƙaryomin dinnan zai zanto bayaniya ce ta bayanin alƙaryu daban-daban mun halaka su ba ɗaya ba ba biyu ba kam da ke nuna yawa baɗirat <clears throat> ai ashirat waftakharat ma'ishataha ta kai ta tumbatsa ta kai ta kawo suna jin daɗin garin suna alfahari da garin suna nuna albatar girman kai da isa game da yanayin rayuwarsu suna ganin ba wanda ya isa da mu amma Allah ya zo ya halaka da sun manta da wannan ne su kuma ubangiji ta ala ya ba su amana ya ba su kwanciyar hankali bai taba halakar da su ba sun manta irin wannan su wayancan alkariyun ma da aka halakar su ma babu in ma akwai ɗan kaɗan ne fasilka masakinukum Allah ya ce wa'yancan gurare da suka zauna a gurin lam tuskan min ba'dihim illa qalila wallahi ba a ci gaba da zama a garin ba ma sai dan gurare kaɗan na sun yi expire ba a ci gaba da zama a garin ba sun gama lalacewa Allah ya gama destroy ɗinsu ya gama dammare su to ko kuma kuna cikin amana da kwanciyar hankali ubangiji ta'ala ya ba ku duk abin da kuke nema bai kamata ku rika yi wa Allah mummunan zato Allah ya ce wa kunna nahnul warithin lalle mu ne muka kasance masu gaje dukkan wata ƙasa idan muka halakar da al'ummar baki daya sai dai kuma aya ta gaba tana nuna ba haka kawai Allah yake halakar da mutane ba sai ya kafa musu hujja kamar yadda muka faɗa a cikin ayoyin baya Allah baya halaka mutane baya aiko musu da azaba haka kawai ba tare da ya aiko musu manzo ko mai wa'azi an tabbatar musu da hujja sun ƙaryata ba sai ce وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا نعم وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون wa ma kana rabbuka ubangijinka bai taba kasancewa muhlikal qura yana mai halakar da wata alƙarya ba hatta ya ba'asa fi ummiha rasula sai ya aika da wani manzo zuwa ga hedikwatar garin in ya so na ƙauyukan sa ji labari daga baya ya tulo alaihim ayatina yana karanta musu ayoyinmu wa ma na muhlikil qura mu ba mu kasance masu halaka wata alkarya ba illa wa ahaluha zalimun sai in masu garin ma'abota zaman garin sun kasance azzalimai a nan ubangiji yana tabbatar mana da waccan magana ta baya halaka gari ko ƙasa wa makon namu kunna a tana ba a rasula Allah baya halaka da mutane sai ya aika musu da hujja rusulan mubashirina wa mai Allah ya kuna linnasi alallahi hujja Allah ya aiko da manzanni ne suna albishir suna suna suna suna fadakarwa dan kada wani ya bai ce ni fa Allah ba ta da mun wa'azi ba akan wani dalili zaka kama ni to Allah ya yanke wa kowa hanzari sannan idan ka dace an halakar da alƙarya ba bisa zalunci bane Allah baya halakar da wata alƙarya kowace iri sai ya duba babban garin hedikwatar garin asimar garin shine ummiha uwar garin ummul kura din garin wato kamar maka ita ce ummul kura ita ce hedikwatar gaba ɗayansu to sai aiko da manzo a garin idan ya aiko da manzo jin labarin mutanen kawai abu ne mai sauki suna zuwa kasuwanci suna zuwa su yi rana a ƙasar to za su ji labari wai wani annabi ya bayyana kenan ba a ƙauyuka ake aiko annabawan ba a cikin birnin ake aiko kuma shi ma ɗan birnin ne <laughs> haka ce ba wani annabi ɗan ƙauye ɗan birni ne ake aiko shi a cikin garin sannan mutanen ƙauye su sami labari to haka ma Allah wa maka shi ma sai aiko annabi daga cikin garin daga cikin ƙasar hatta ya ba fi ummi ha rasulan tulo alaihim ayatina yazo yana karanta musu ayoyin mu wa ma kunna muhlikil qura mu ba mu kasance masu halakar da alkarya ba asali muhuliki na ne idafa ce aka shafe nuni din saboda idafa ai wa ma kunna muhliki na alkura mu ba mu kasance masu halakar da wasu alkarya ba illa wa ha zalimun sai masu ita sun kasance azzalimai azzalimai anan duk inda qur'ani ya magana zalunci ko ya ɗauki ma'ana biyu ko dai ma'anarsa ta haƙiƙa a luga da shar'an zalunci Madaraci, cuta ko kuma ya zanto shirka ake nufi wal kafiruna hum zalimun sai to ma'anar shi din zalunci ana nufin azalimai kafirai mushrikai waɗanda suke bautawa wani Allah madaukakin sarki to idan suka kauce suka yi zalunci suka kibin Allah to sai kuma azabar Allah ta biyo baya to kamar yadda muka faɗa kuma al'ummar annabi Allah bai alƙawari zai mutu irin wannan azaba din ba amma wahala da halin wayoni asu da shiga cikin tuno duk za su iya yi kamar da ko jiya na ji Sheikh Salih Al-Fauzan yana sharhin wancan hadisi cewa idan al'umma ta aikata abubuwa sha biyar halla bi hal bala'u bala'i zai tabbata ciki to sai zero waɗannan ayyuka kuma in ka kalli ayyuka kusan duk al'ummar annabi yanzu suna aikatawa abubuwa goma sha biyar suna aikatawa halla bi hal bala me bala'i ba azaba daga sama a neme su a rasa ba a matsala kala kala bala'i iri iri wahala iri iri fitintinu iri iri za su ta yawo a cikin al'umma saboda rashin gaskiya saboda rashin amana saboda rashin kwanciyar hankali kuma kamar yadda nake faɗa hatta wannan rashin kuɗin ma'aikaci ne me yasa mutane da kudinsu amma an gagare su tabawa sannan dole je su layi su yi roƙo a ba da rana da zafi da azumin nan sai ka je ka hau layi an san maka dubu ashirin ko dubu goma sannan kana roƙon don Allah a barka ka shiga bankin ma sai an yi list in sunanka bai zo shi kenan <laughs> to wannan da azabar Allah ce wallahi fitina ce jarabawa ce amma da an ba Allah fa ai wato albarkar da za a gani ba karama bane to shine Allah yake cewa lalle Allah ba mu kasance mu masu halakar da alƙarya ba ba ce sai masu alƙarya sun zama azzalimai hakikanin zalunci to sai a halaka ko kuma a jarrabe su da waɗannan fitinkan na'am wa ma أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها نعم وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون بنجي سيكركتو بياني كما دنغني دا أبن دي شافي ولا كنتو الدنيا للناس wannan duniya da muke ciki kishiyar lahira ce <clears throat> duk sanda ka kaunace ta ka ta ka fusa ta lahira idan ka so lahira ka kaunace ta to ka fusa ta duniya to gara ka fusa ta duniya wadda ba ta isa komai ba in an kwatanta ta da lahira bai ta ba komai ba ce wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata' bal tusiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa kuna fifita rayuwar duniya amma kuma lahira khairun wa abqa ita ta fa alheri kuma ita ce mai tabbata mai wamzuwa wannan ko ba mai wamzuwa ba mai wamzuwa wato marar iyaka lahira ba ta da iyaka ba a cewa ga ƙarshenta an zo end duniya kuwa ko ba ta tashi ba kai kana zuwa inda ƙarshen ka zai zo kai ka tashi aiki sai dai a ji abin ne ta yanzu da za ka mutum ba isa abu ba za ka kai gobe a gida sai a maza maza yanzu kafin dare a ji abin ne ka gama aiki kuma a barka a dawo to abin mamaki game da duniya shine in kuma ka mutu to an mamanta da kai gaba ɗaya <clears throat> aikin ka da kake yi wani zai ɗauka kujerar da kake kai wani zai matsa ya hau kai ba abin da za a daina saboda ka mutu don wani ya tafi dama abin da ke ba shi haushi kenan ba mutuwar ba shi ya fito ya mutu a tsaya da komai kuma ba zai yi ba wai da ya mutu ko to duniya ta tashi kenan amma a mutu wai a dawo kuma a ci gaba wannan shi yake ba shi haushi <laughs> to Allah ya ce da abin da muka ba ku ko me aka ba ku na wannan duniyar wa ma otetun min shay'in ko ne mulki ne dukiya ce sarauta ce matsayi ne makami kowane iri in dai an ba ku shi na wannan abin duniya min shay'in fa mata'ul hayati duniya to wallahi mata'u ne me mata <clears throat> shine dan jin daɗi wanda bai kai ya kawo ba mai rudi wanda kuma yake cike da matsaloli ke jin daɗin duniya yana cike da matsaloli yana cike da wahala yana cike da barazana na farko kana cikin jin daɗin hankalin kama ba a kwanta ba musamman irin wannan rayuwa ma da ake sace mutane da sauran da haura mutane gidan ana tunanin kana da shi wani guraren ma a sace ka sai sai an kawo miliyan kaza wannan hasaratu duniya ce na an baka amma ba kwanciyar hankali sannan kuma sai ka sha wahala za ka nemo ta sannan kafin ka ci ma sai an yi wahala ba san da kake santa za ka same ta ba in wani abinci kake so sai an je an dafa sai an yi wahala sai an je kasuwa an sayo sabanin lahira sai aljanna komai an da shi wa ha ma tashtahihi anfus wa taladdu ayun wa antum fiha khalidun duk abin da rai yake so yake sha'awa to yana cikin aljannan nan duniya ko ba haka bane sannan duk abin da ido yake so ya gani kunne ya ji ya ji daɗi ba shi ya ɗanɗana ma Allah yake akwai sannan akwai abin da ido ma bai taɓa gani ba baki bai taɓa ɗanɗana ba ido bai taɓa gani ba fi ha ma la ainihin ra'at wala uzunin sami'at wala khatar ala kalbi bashar kunne bai taba ji ba bai taba dartuwa a zuciyarka ba ma akwai shi a gidan aljanna to menene zai sa mutum ya ruɗu da wannan duniya shine akwai shedan akwai mugayen abokan zama abubuwan da kake gani a duniya suna rudarka wane ya kaza wane ya zama kaza wane ya gina kaza wane kwana kwanan nan kaza kai wanne sai rika rudarka kaka kamar gaske ne nan fa duk ƙarya ne tatsuniya ce wallahi rayuwar duniya ta tsuniya ce ƙarya ce kai in ban da ƙarya kamar rarara wai kaga yau a bashi motar miliyan kaza ita wai ina limamin kano ne shi wata motar aka bashi yau ka an a an bashi motar miliyan ɗari miliyan hamsin shi shi kada <clears throat> ko mai kuɗi za ka tarar mai kuɗi sananne musulmi amma bai iya ba da wannan rabin abin ga addininsa ba amma ya zai wani mawaki kuma shi mawaƙin shi kansa ba talaka ba ne shi ma kyautar motocin yake amma aka tara malaman kan ya ta ba su miliyan biyar siyayya ga tsakanin a ji a ta rigima a ta faɗa <laughs> miliyan biyar kaf malaman kano wala sai a raba musu miliyan biyar su ta rigima da kyar wani zai samu dubu ashirin dubu ashirin kwanan nan aka tara wasu limamai da ni aka raba musu wata riga wallahi ni dai ba zan iya sa rigar nan wallahi ba zan iya amma su aka tara aka raba musu <clears throat> kaga wannan biyu yana nuna maka hatsaratu duniya duniya ƙarya ce bata kai ta kawo ba to Allah ya ce lalle mata'ul hayatu duniya ne a wani hadisi kuma annabi ya ce mafi alkhairin ma jin daɗin nasa ka samu mata ta gari wa khairu mata'iha almar'atu salihah fa mata'ul hayati dunya wa zinatuha kawai ɗan jin daɗin duniya ne da ɗan kyalkyalin kawai wa ma inda Allah abin da yake gurin Allah wanda ya tanada a gurin shi khairun shi yafi alkhairi ma'ana yafi alkhairi na farko yafi gamsarwa yafi wadatarwa kuma babu karya a cikinsa kuma komai a wadace za ka shi yafi alheri sannan wa abuka kuma zai tabbata ba zai kare ba rayuwar lahira ba za ta kare ba afala ta yanzu dan Allah ba za ku yi hankali ba ba za ku zama masu tunani ba wannan ba zai sa ku kasance masu hankali ba dan gane da fifita abinda zai tabbata sama da abinda zai kare na'am أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا نعم ثم هو يوم القيامة من المحضنين وكل وبجد تعالى ينا ربا متعني جدا بيو ده مؤمني da wanda ba mumini ba ma'ana mumini da kafiri mumini Allah ya yi masa alkawari <clears throat> daga cikin alkawarin da ya masa akwai aljanna da kayan cikinta Allah ya yi masa alkawari zai ba shi matukar ya ba Allah sai Allah ya masa falala da wannan gida shi kuma kafiri zai shiga wuta wannan alkawarin Allah ne to yanzu Allah ya ce afaman wa'adinahu wa'adan hasanan wanda muka yi masa alkawari alkawari mai kyau shine aljanna da lada da kaza da kaza wanda muka yi masa alkawari irin wannan wanda shine mumini ko fa huwa laqihi kuma tabbat zai haɗu da wannan alkawarin babu shakka saboda mai alkawarin baya sabawa shine Allah fa huwa laqihi dan Allah zai yi daidai kamar matta'anahu kamar kafirin da ko mai laifin da muka ɗan jiyar da shi daɗi kaɗan mata alhayatun duniya ɗan jin daɗin rayuwar duniya muka ɗan san mushi za su zama daidai sun yau yawon kiyamati sannan shi wannan kafirin idan ya zo ranar kiyama minal muhdari su a ne minal muhdari wanda za su halartu a tattaro su a haɗa su a gidan wuta wanda za su shiga wuta su ne al-muhdari yanzu daga cikin waɗanda ubangiji yake magana <clears throat> cewa ranar kiyama ɗan aljanna zai yi magana da ɗan wuta ɗan wuta ya yi magana da ɗan aljanna shi wancan yana cikin aljanna wannan yana cikin wuta to ɗan wutan da yake cewa walaula ni'imatu rabbi la kuntu min al-muhdarin ni ma ba dan ni'imar Allah ba ɗan aljanna yake faɗa walaula ni'matu rabbi ba dan ni'imar Allah da ta riske ni ba Allah ya taimake ni na bi na daji, na ba Allah a nan duniya ni ma fa kuntu min al muhdarina da ina cikin muhdari wa'ancan mutanen da za su halarci gidan wuta za a tattara su a gidan wuta wala kada alimatul jinnatu innahum la muhdarun muhdarun sune masu shiga wuta wanda za a tattaro su kawo su za a yi ma a tsindima to wannan ya ce sun mahuwa yau ya mace wannan wanda ya dan ji daɗi din a duniya yana ganin ya ji daɗi to zai kasance ranar kiyama min al muhdari daga cikin wanda Allah zai tattara su ya tsinda masu a wuta to menene jin daɗin babu duk abin da ka samu a nan duniya inda ka shiga wuta to bala'i ne ba shi da wani amfani kuma ga hadisin muslim annabi sai za a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya da rashin matsala da kwanciyar hankali daga cikin yan wuta sai a sa shi a wuta sakan ɗaya sibra <clears throat> sai a fito da shi idan Allah ka taba jin daɗi a duniya sai ce wallahi ban taba samun wata ni'ima ba a duniya tun da nake na tun daga haihuwarsa har mutuwarsa a cikin daɗi yake bai san matsala ba amma ya shiga wuta sakan ɗaya wallahi zai manta sannan annabi ya ce a zo da yan aljanna wa ya fi kowa shiga bala'i da halin ni an da ta'asa a duniya sai a kawo shi a ce gashi wannan shi ne daga cikin aljanna wanda ya fi kowa shan wahala a duniya <clears throat> duk wani bakin ciki da bala'i da ɓacin rai ya gani sai a ɗan tsin da masha aljanna shi ma sakan sai a fito da shi ce wai kai a duniya ka taba shan wuya ce la wallahi ya rabu ban taba shan wahala ba tun da nake dan Allah sakan daya ina kuma ga wanda zai dawwama to da haka wato wannan duniyar ƙarya ce ta yaudare mu kuma mun yaudare muna fada a kanta muna rigima a kanta muna bata da juna a kanta muna muna ɓacin rai muna hasara da mugunta duk a kanta kuma ƙila ajalin ma ya kusa lokacin tafiyar ma ƙila ya so muna gina gidajen da ba za mu zauna a ciki ba muna sayan filayen da ba mu za mu yi amfani da su ba wallahi galiban ba kai ba ne amma kai kana filaye na yanzu goma sha biyar wani yana ashirin wani gidajen sa an sai sun doshi dubu ɗaya amma fa duk ba zai amfani da su ba shi dai so yake a ta yawa yana tsoron matsala kuma a cikin matsala yake jefa kai tambaya hisabi kawai ya ishe shi to da ka gaskiya mutum ya yi taka tsantsan da rayuwar duniya ya sani cewa shirme ce ɓata lokaci na. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم لا ندع بنجد زي كراس سوما تشركا نند الله فيقول سي سي أين شركائي ina abokan tarayyar tawa da kuke shirka da su ina allolin da kuke bautawa ni ban gansu ba ku tattaro su mu ji alladheena kuntum taz'umun wanda kuke riyawa cewa su ma alloli ne ina suke to me za su ba da amsa قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا نعم تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون قال الذين حق عليهم القول واندى maganar azaba alkawarin azaba kalmar azaba ta wajaba a kansu dama sun tabbata 'yan wuta sun mutu mushrikai kafirai masu bautar wani Allah allazina haqqa alaihim alqawl kenan wanda kalmar azaba maganar azaba ta tabbata a kansu to su tashi su yi magana shine qala allazina haqqa alaihim alqawl sai su rabbana ya ubangijinmu ha'ula'i allazina azawaina azawainahum kama gawaina kaga kalmar gawa mai ma'anar gawa ya bata faƙaɗin zawa wa asa adamu rabbahu fagawa ma na gawa ya kauce ya bata don haka ce a gawafa ya shiga babin af'ala gawa ya bata agowa ya batar kaga sarfi kenan gawa ya bata a gawa ya batar akwai bambanci ko ya bata ya batar dalla wa adalla gawa wa agwa to sai shugabannin bata manyan waɗanda suka jasa sai su yi magana sai su ce rabbana ya ubangiji ha'ula illazina a gawaina waɗannan su ne waɗanda mu muka batar da su mu muka zama sababin batar ha'ula illazina a gawaina to a gawaina hum kama gawaina ka ji gawaina fa ta fito a ƙur'ani Sama me ake nufi daga waina mun bata ha'ula alladina a gawaina ya Allah ka kaga wayannan da muka batar a gawaina hum mun batar da su ne kama gawaina kamar yadda mu ma muka bata yadda muka bata haka muka batar da su to da duk shi wanda ya bata to sai yake ga ya samu abokin tafiya zai sai tafi shi kanin ka kalli duk fasikan duniya duk masu laifi to so suke su ja mutane idan ka bar cikin su kana so kai ba za su a a'a wani kaga wannan hanyar ba ta da kyau ya kamata ka kauce ko in shaye-shaye ne fa suka ga wani bako ya zo Suleiman nasiha su ce kaga wannan hanyar da muka rike ba ta da kyau sai dai su an samu karuwa ko yara ƙanana za su shigo karuwa suka samu ba za su kore su ba saboda suna ganin ai su ma sun zama sun ƙara danƙon zumunci da wasu to sai su ce harar da nan haula alladina agawaina wayannan da muka batar a gawaina hun mun batar da su ne kama gawaina yadda mu ma muka bata da ka dan kar mu tafi mu kadai shine gawaina hun kama gawaina tabarra'na ilaika ya Allah mu yanzu yau mun kubuta mun tsira zuwa gare ka ma'ana mun ce mu ba ruwan mu da su ittabarra alladina tubu kenan من الذين اتبعوا ورأوا الأذاب وتقطعت بهم الأسباب ودن أكا ديسن أكا بتا رانا قيامة ذات مو فبار ومن برنتا شين إذ تبرأ الذين اتبعوا ذات برنتا تتي باروان سدقوا من الذين اتبعوا daga waɗanda suka bisan wanda suka bisan ƙananan sai ba ruwanmu da ku wa wula azaba Allah ce dan sun ga azaba wata ƙasa bihim al-asbab duk wani sababan da ya kulla alaƙa tsakanin su yanzu ya yanke ya datse abin da ya janyo ƙauna da soyayya tsakanin su yanzu babu shi wa qala alladhina taba'u sai na kasa kasan da suka ji sai su ce law anna lana karratan ai da za a dawo duniya a maimaita rayuwar a dawo da mu karratan la natabarra minhum mu ma wallahi da mun ce ba ruwanmu da su kama tabarra'u minna kamar da anan duniya suka ce ba su da mu mu ma da za a dawo wallahi ba za ko kallon hanyar su ma ba za mu ba kama tabarra'u minna kadhalika allahu amalakum hasaratan alaihim haka Allah zai ta nuna musu ayyukansu suna hasarat cizon yatsa suna regretin zai zama regretin a gare su wa ma hum bi kharijin minan kuma karshe dai ba fita za su daga wutar ba to nan ma sai Allah ya ce tabarra'ana ilaika Allah mun kubuta zuwa gare ka ba mu ba su ma kanu iyana ya abudun mu ba mu suke bauta ba ƙarya suke to da ka anan duniya ka yi ƙoƙari kawai ka ba Allah ka bi manzon Allah su kadai ne tabbas a tsaye wa a rasula kawai ka ba Allah ka bi manzon Allah duk wanda za ka bi ba su ba wallahi tallahi sai ya sai ya barranta daga gare ka ranar kiyama ka bi shi ne ko saboda wata muguwar aƙida ko ka bi shi saboda wata siyasa ko ka bi shi saboda wani mulki ka bi shi akan ƙarya wallahi duk sai ya kubuta ya ce babu ruwa na to da ka yi kokari ka ba Allah da manzansa su kadai ne wanda zaka bi su ba za ka bata ba amma duk wanda ka bin ba kan gaskiya bane wallahi sai kai da na sani sai ka ji haka saboda Allah ya ce al-akhillau ba'aduhum yawma idhin ba'aduhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin duk masoya duk masoya al-akhilla duk masu kaunar juna masu soyayya in dai soyayya ba ta Allah da Annabi ba a wannan rana Allah ya ce wallahi sai ta zama kiyayya الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا بعضهم لبعض عدو إلا المتقين sai masu tsoron Allah sai wanda suka yi soyayya don Allah su ne kadan soyayya za ta me ya haɗa su Allah ne haɗa su addini ne haɗa su masallaci ya haɗa su ibada ta haɗa su aƙida ta haɗa su ƙur'ani ya haɗa su sunnar annabi ta haɗa su ita kadai ce ba za ta yanke ba wani soyayya amma nan Allah ya ce ma kanu iyana abudun za su ce mu ba mu suke bautawa ba na'am وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون وقيل كما سيأتي ادعوا شركاءكم waɗannan da kuke shirka da su masu wanda kuke bauta musu ku kira wasu su zo ina gumakan ina allolin ina waɗanda in mutane ne in ma waɗanda aka bi su ana ganin wato sun cancanci bauta ko a roƙe su ko a kira su yayin da aka shiga bala'i ko musifa dan duk wannan bauta ce ɗazu nake ganin wani hatsari a wani bidiyon ba abin da kace ji ana kira sai jesus jesus jesus duk wanda ya zo gurin jesus yake cewa da shi ma musulmi sai ya koya da ya zo a zai kira waliyinsa waliyinsa wanda ko manzala ba sai ka kira ba fa a ƙidar musulunci ba sai ka tana ya muhammad ya lallahi, kawo taimako ayya sai ina ga wanda ba annabi ba wallahi wallahi kuskure ne kuma wallahi shirka ne in baka sani ba shirka ne karka yadda ka kira kowa shi wanda kake kira shi wa ya kira ya zama wali Allah ya Allah ya kira ko ba haka bane da ya kira Allah sai ya zama wali kai kuma yanzu ka kama kiransa kaga an samu matsala to gwara ka bi ta inda ya bi ba hada akan ya kira Allah kai ma kira Allah da haka shi ma annabi kullum abin da yake cewa kenan ku kira Allah huruji Allah qul innama ad'u rabbi wa la ushriku bihi ahada wa la ushriku bi rabbi ahada to da haka ni ma Allah nake kira ana so da annabi ya faɗa haka to kar ka taba rutsuwa kar wani ya ce ma tawassuli ne ai kamun kafa ne a kawai ka kira Allah kai tsaye wannan makami ne na matsayin Allah subhanahu wataala kuma dan baka kira mutum ba yana nufin kare na shi bane a'a amma bai tantanta kira shi ba wannan matsayin Allah ne bala'i ya samu musifa ta samu hatsari ya samu a kira Allah subhanahu wa ta'ala wakila da ka akum wanda kuke shirka da su za a ce ku kira wasu din fa da auhum sai su kira su ina su wannan da ake kira ina su bi su din fa lam yastajibu lahum wallahi ba za su amsa musu ba ba za su karba ba ba za su amsa ba wa ra'awul ba za su ga azaba kuma qarara law annahum kanu yahtadun sai su yi burin ina ma sun kasance shiryayyu ba su kasance masu bin irin wancan ra'ayoyi ba da haka ko annabi isa ranar kiyama ba zai da wannan kiran da ake mishi ba ubangiji kuma zai tambaye shi a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul biyu kai kace a kira ka kai da babarka maryam zai ce subhanaka wallahi ba ni bane sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji ni ba ni nace su kira ni ba ba ni nace su roƙe ni ba to daka ba annabi ba wani wali da zaka roƙa irin kiran da zaka yi Allah wallahi haramun ne kuma kar wani ya gare ka ce ma tawassuli ne ba tawassuli bane shirka ne wallahi da kan kana yi ka tuba ka daina kawai ka kira Allah maɗaukaki na'am ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ويوم يناديهم رانا دا الله زي كرا متاني باشي لهم فيقول يتي ماذا أجبتم المرسلين وتأنسى كوكا بي ومنزني ما يكوكا كربا ba وتأنسى كوكا zo سنزو دا مسلمتي سنزو دا شريعة sun zo da man rabbuka ma ma man nabiyuka ma dinuka duk wata amsa kuka ba to da kowa sai ya tana da amsa da zai ba wa kowanne manzo Allah dai ya faɗa kuma annabi ya faɗa tambaye da za mutum a kabari wayannan amsoshin su ne amsa da za ka bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam wadan Allah ya tambaye ka to amma ranar kiyama wanda duk bai ba annabin ba bai ba Allah da aka tura mishi ba me zai faru fa'amiyat fa'amiyat alaihimul anba yawma idhin fahum la yatasaalun fa'amiyat alaihimul anba'u duk wasu labarai an yi kaza an yi kaza ai su wane ne suka ja mu ai kaza aka yi duk wannan labaran ya makance musu ba za ma su iya tuna shi ba ya riga ya makance musu ya ɓace musu ai dalla anhum kenan ya ɓace yat alaihim al'amba'u yawma idin a wannan rana fahum la yatasaalun da haka ba ma sa tambayar juna ina wanan yau ina wanan ga baki ɗaya ba ma a tambaye shi to da ka kowa nafsi nafsi yake ta kaina ta kaina waye zo da imani waye zo da gaskiya waye zo da addinin da annabi ya zo da shi shi kadai ne zai tsira Allah ya samu dace نعم فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين أما من تاب أما وند يتوب يا مسلم تبايننا وانت الكافرتي وآمن يدوي إيماني نجسيا وعمل صالحا يا أيكة أيكي ميكو فعسى أن يكون من المفلحين wannan tabbas ana masa kyakkyawan fata duk da ƙur'anin ya ce a sato tabbas ne ba ma fata ba ne tabbas zai kasance daga cikin masu cin nasara daga cikin wanda za su shiga aljanna na وربك يخلق ما يشاء ويخلق الكفار نعم. ما كان سبحان الله وتعالى عما يشركون نعم، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون وبنجد يسا وربك يخلق ما يشاء وبنجد كشيني يتي حالتا أبند يقداما ويختار كما يزائي daga cikin halittar manasa ya zaɓi kuma abin da ya ga dama ma kana lahum al su bayi ba su da wani zaɓi nasu subhanallah sarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala Allah ya tsarkaka ya ɗaukaka ya fi ƙarfin amma yi shirkuwan da barin abin da suke shirka da shi wasu malamai suka ce abin da ubangiji yake nufi da wannan aya shine duk abin da ka gani a duniya na halitta farko Allah ne ya halitta shi yadda ya ga dama yadda yake so huwa allazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha Allah shi yake halittar ku a cikin mahaifa yadda yaso ba yadda kuke so ba sabbi hikma rabbika al'ala allazi khalaqa fasawwa shi yayi halitta kuma ya daidaita halittar yadda yake so ba yadda ku kuke so ba ko namiji ne ko mace ne fari ne baki ne mai kyau ne mummuna ne a gurin ku duk Allah ne ga dama yayi haka ya khluqu ma yasha wa kuma ya zaɓa ya tata daga cikin halittarsa abin da ya so ya fifita shi sama da wani ma'ana malamai suka ce kamar ya fifita <clears throat> annabawa kan sauran mutane a cikin annabawan ma ya fifita wasu akan wasu kamar da ya fifita ulul azmi minar rasul a cikinsu kuma ya fifita manzan Allah akan sauran sallallahu alaihi wasallam a cikin garuruwa Allah ya fifita maka da Madina a cikin watanni ya fifita ramadan a cikin kwanaki sai ya fifita juma'a sannan a cikin awanni ma a cikin kwanaki ma duk ya fifita irin su lailatul qadari irin su karshen dare a ta faifa sai ya fifita qur'ani akan duk wani littafi to wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahum al-khiyara amma su bayi ba su da wani zabi sai abin da aka saba mu da haka yana daga kuskure kamar yadda muka sha fada za ka ji mutum kawai sai kalli kundinka sai ya ɗauko wani wata ya ce Allah ya fifita wannan wata akan dukkanin watanni amma ba aya ba hadisi da haka in za ka kawo sai ka kawo aya da hadisi ba ramadan fa mutum zai fada ba a kawai ne zai shafi faɗi ya ce saboda an yi kaza a wata in ka ina aya ko hadisi babu ba zai iya kawo maka ba da wannan kundin kani so ake kullum mutum ya zanto yana da dalili da hujja Allah shi yake fifita abin da ya ga dama ya zaba abin da ya ga dama sama da duk abin da yake so ba ku ne za ku zaba abin da kuke so ba subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah kuma Allah ya sarkaka ya fi karfin abin da suke bautawa wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum abin da zukatansu suke ɓoyewa ubangiji ya sani wa ma yu'linun da abin da suke bayyanawa din ma duk ubangiji ya sani yau ya san ma abin da yake ɓoye a zuciyar ballantana abin da suka bayyana Allah ta'ala ya samu dace muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ibadojinmu ya kawo mana sauƙi a cikin rayuwarmu ya fitar da mu daga dukkanin matsalolin da muke ciki Allah maɗaukacin sarki ya yi mana damuwa ya karbi dukkanin abubuwan da muke aikatawa na gari ya yafe mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد